Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni Daula Salim. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma 29 ga watan Nuwamba ta shekara 2018 shirin namu na magana ne akan cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV. kwarai kuwa wannan kusan tsari ne wanda yake na ɗauke wa kaina har da su kansu iyalina a kowane lokaci muna ɗaukar lokaci lokaci muna zuwa muna guda lafiyar mutum tun daga ni mata ta yara na daga gaba ɗayan mu wani na ɗauke a matsayin ɗaya daga cikin nauyi ne wanda ya rataya a kaina in duba lafiya ta kuma duba lafiyar iyalina. To Madalla Amina kin san duk ɗaya ga watan Disamba ita ce ranar da aka ware ta HIV ta a duniya shine da wannan taken bana shine sanin matsayinka don haka ne a yau za mu tattauna da likita domin ya yi mana bayani dalla-dalla akan wannan cutar sannan wakiliyar sashen hausa hawa umar na tafi da ra'ayin jama'a akan mahimmancin gwajin cutar hiv ku kanku masu saurare za mu buɗe maku layin wayar mu domin ku idan kuna da wata tambaya ku kira ku yi ga likitan da muka gayyato yau. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a mu na abota wato Facebook inda muka ce kun san mahimmancin mutum ya san matsayinsa game ga cutar HIV ga kuma yadda kuka amsa mana. sai Jamilu Muhammad Gwaram ga yadda ya ansa mana a yau cewa salam BOA Hausa. sanin yana da mahimmanci kwarai da gaske domin za a ɗora mutum a kan magani sannan idan kana da mata waɗanda ba su da cutar sai a sawaƙe masu sannan idan za ka yi aure sai dai ka auri mai irin wannan cutar sai kuma amsa mu na gaba daga wurin abubakar ya kanaji bauchi inda ya ce yau da gobe ai kowaye ya shiga layin masu zuwa gwajin cutar hiv to shi ma ya bani ya lallace sai salihu isa fana inda yake cewa hakika mutum ya san matsayinsa idan yana dauke da cutar hiv abu ne mai kyau domin idan akwai mafita ko wani tallafi za a iya baka domin ka kare kanka da wannan cutar amsanmu na gaba kuma daga wurin abubakar rabiu ahmad inda ya ce wannan ai abu ne a buɗe saboda sanin matsayinka game da sanin shinkana da hiv hakan zai taimaka wajen ma'amala da mutane ba tare da ɗarɗar ba sai baba gana alhaji nuci a wace kal inda yake cewa hakika ya kamata matasa maza da mu ringa zuwa asibiti yin gwaji domin sanin matsayinmu a kan wannan cutar hiv ba sai lalle dole sai mun tashi yin aure ba sai kuma amsa daga wurin nasiru shehu yunusare a jihar yobe inda ya ce salam yau da gobe mutum ya san matsayinsa game da cutar hiv gaskiya hakan yana da mahimmanci sosai sai buhari ya haya guru jihar yobe inda yake cewa hakika sanin mahimmancin gwaji abu ne mai kyau domin ta hanyar gwajin ne mutum zai san matsayinsa domin a ɗora sa a kan magani sai kuma amsan sani muhammad chindo inda ya ce a'a ban sani ba sai dai na ji daga gare ku an jima kaɗan sai gaskiya ɗaya ce cewa yau da gobe yana da matukar mahimmanci mu je awo saboda a nan ne za mu san matsayinmu Amsarmu na gaba kuma a yau ya fito ne daga wurin Abdul Y malumfashi inda ya ce, A'a, menene in banda ta dama kai hankali? taufa abdul amma ai ba abin da hankali ba ne ba zuwa gwaji yana da matukar amfani sosai rashin sanin shi ya shine tashin hankali saboda in mutum bai sani ba cuta za ta yi za ta yi ta cin ka sai ta gama karya maka gaba ɗaya garkuwar jikinka wanda in zo aka zo aka samu lokacin kuma babu wata mafita amma aka samu akwai yawwa sararin yaduwa idan kuma aka sani da wuri yana taimaka sai ka ga mutane suna shan magani da shan magani duk sun rayu sosai sai ali kiyara balan ba cewa ya salam yau da gobe gaskiya yana da kyau mutum ya san matsayinsa akan wannan cuta mai karya garkuwar jiki allah dai ya tsare mu da ita to amin ya rabbil alamin sai kuma amsan gaba daga wurin jabir yahya muhammad inda ya ce hakika yana da kyau mutum ya yi gwajin jini tun kafin ya yi aure gudun kaucewa fadawa cikin halin da na sani to sai sakon ina kwashari inda yake cewa salam yau da gobe sanin matsayin cutar hiv na da muhimmanci domin wasu na raba cutar domin ba su san matsayinsu ba To madalla yanzu bari mu koma wajen wakiliyarmu hawa umar domin mu ji ta bakin jama'a akan sanin mahimmancin gwaji. a sunana abubakar adam zan iya cewa na san matsayina kenan saboda ba zan manta ba litinin da ta gabata national agency for the control of aids wato naka wadda take kula da masu wannan cututtuka na kanjamo sun yi wani taro na manema labarai ba kudi ake biya ba waye hakan sai bani dama na je na yi gwajin kuma na gane cewa ban da wata matsala to yaya ka ga wajen yadda ake gwajin ita wannan cuta ta sida din eh gaskiya abu ne wanda ya abun zata dan gaskiya da tintin ma na san abun haka yake da na dade ina halarta tare ma da saboda na ga ba na ɗaya ba kuɗi ake kashewa ba na biyu ba wani dogon abu ne yake ɗaukar lokaci a lokacin za a yi a baka a kowanne suka samu sana da wannan cutar sai ka cewa a shi mutum zai iya rayuwa ma da ba tare da inda ya bi ka'idojin maganin da ake bada dan yanzu an samu maganin wannan cuta wadda take daƙile karfin cutar ma za ka rayuwa ka kai rayuwa ka cikin farin ciki ba tare da an san kana da wannan cuta ba kuma ba tare da taruna a jikinka ba matakar kana bin ka'idoji kuma hakan sai na gane cewa hanya ce wanda suke nuna cewa yana taimakawa domin ita daƙile wannan yaɗuwar cuta a cikin al'umma sunana Aisha Salisu Muhammad eh na san matsayina game da cutar sida duk wata uku akan ce ka mutum da yakan yakan kamata ya je ya duba ya san matsayin shi game da ita amma ni da na bulo akwai na je na gwada na san matsayina akan abun ni dai ba ni da cutar kanjamau ba ni da shi na sha gwada ba ni da shi to wani kira zaki yi ma waɗanda zaki ga ba sa zuwa asibiti domin a duba lafiyar jikin su ko kuma ma a musu gwajin wannan cuta ina kira da al'umma da mutane ga baki daya su dinga yawan zuwa asibiti su san me menene su game da lafiyar su saboda um, cutar sida ba wai lallai dalilin sai ta wajen saduwa kake samunta ba za ka iya samunta ta wajen yankan farce har da wajen gyaran gashi duk ana su hanyoyi daban-daban daban-daban ake samun wasu kuma ana haifar su ne da shi ashe wai dan ko ka kwana da wani ko kuma kayi ma'amala da wani ne zaka samu ba ina da hanyoyi daban-daban da zaka iya samun so ina kira ga al'umma ina son duk wata uku sukan je su duba lafiyansu su san menene matsayinsu saboda komai in sun gane matsayinsu ko da a ce in suna da wannan cutar akwai hanyoyi daban-daban da za a basu a kare lafiyarsu idan suka je asibiti suna da magunguna da za su taimaka musu game da lafiyarsu da kuma abubuwan abincin da ya kamata su dinga ci don su samu ƙoshin lafiya kuma su zauna kuma idan mai kamata a kyamaci mai cutar kanjamau ba akwai wajejen da ya fi kama ba za ka iya ɗauka ba wajen bacci ba za ka ɗauke wannan wannan cutar ba cin abinci ba za ka ɗauki wannan cutar ba so bai kamata ma a dinga kyamar su ba ya kamata ma a dinga jan su a jiki kuma mai cutar kanjamau zai iya auren wanda ba shi da shi saboda ko sun je asibiti akwai abubuwan da za a dinga gaya musu har da har su haifi yara ma bara a same su da wannan cutar ba ina kira da al'umma su san su dinga zuwa yawan asibiti suna wannan abin saboda in aka gane kana da shi da wuri likitocin sun fi taimakawa yadda za su kare lafiyarka wasu ma har a zo a samu ma ba su da shi sunana zulaiha a wannan ai ne saboda duk da dai na san dai kin san akwai abubuwan da ke kawo su kuma ka san kana kare kanka daga irin wannan harkokin da za su kawo wannan cutar to amma dai saboda wani lokacin dai kawai saboda tsaro ka kan yi irin wannan wato da na san dai shi kwaya cutar baya dadewa a waje yake mutuwa kuma zai yi wuya a ce ka same shi ta sauran hanyoyi da sauransu to amma dai haka ne wani lokacin ma dai for fun haka nakan dan gwada dai haka dai saboda samun more confidence akan kaina a yanzu cutar sida ba ba ita ce matsalar ba matsalar shine rashin sanin ciwon da kake da shi idan kana da yanzu kamar akwai kwanaki na karanta jarida na karanta wani labari na wata university da suka gano ciwon maganin ciwon sida wanda yake an yi gwaji kuma an gani din yayin don waɗanda suke da cutar an gwada su positive eh, negative so ina ga ya kamata a ce mutane waɗanda ya kasance kamar yanda kake ya kake kake kake duba cikinka yunwa ko wani abu haka ka rinka duba lafiyarka musamman ga wanda ka san idan kana irin hudodin da ka san zaka iya samun cutar gara ka duba saboda an ce prevention is better than cure kuma better safe than sorry idan ka je magani idan ka je kana duba kanka idan ka gano kana da ma da ciwon ba wani matsala bane ba a zamanin yanzu zaka iya neman magani ba har sai ta zo ta zama ciwon kin san daga HIV yake komawa AIDS to kafin ya zama HIV eh, eh, AIDS din ya kamata a ce in ka gano kai saurin neman magani in ma maganin zaka rinka sha akai akai to in ma na warkewan ne ne har Allah ya baza ya baza shi a duniya a samu ya fi wato a Ala, mutane su rinka nema zuwa suna duba kansu musamman ga wannan cuta sunana kadir malam abdul kakan je asibiti domin duba lafiyar jikinka a bana zuwa kai baka zuwa asibiti sai lokacin da ka ji baka jin daɗi kenan sai lokacin da bana lafiya sannan nake zuwa to amma ka san matsayinka game da cutar sida eh na sani ta yaya ka sani duk da cewa ba ka zuwa asibiti domin duba lafiyarka saboda ba na ba wani symptoms kuma in naje aka ranar da ban lafiya na je ban da lafiya aka yi general check-up so a diba duk abin da ke damuna to kuma ba a taba ce min ina da shi ba ko kuma gashi wani abu makamancin haka amma baka taba yin gwaji ta ita wannan cuta ta sida ba a na taba yi kwanakin baya daɗe kuma na diba lafiya lau babu to na gode na gode ne ma Ah, sunana suleiman usman huni most especially ina yawan bada jini so duk lokacin da bada jini ana auna ni ana duba hiv status tsina ana kuma duba hepatitis b da sauransu ina so mutane su fara kiyayewa akan lafiyan jikinsu kuma su kasance suna tsara kansu gudun ganin cewa sun kiyaye dokokin ubangiji dan saboda wani lokaci tsallaka dokokin ubangiji yake sa mutum ya fada cikin irin wannan hali kuma na biyu wani na iya samu ko accidentally ko ba accident ko gurin yankewa ko gurin aski da sauransu Allah ya kiyaye to yana da kyau time mutum ya dinga duba status din shi dan saboda ya samu tsayin shi Hawwa sunana Amina Dahiru ma'aikaci a gidan talabijin na farin wata kwarai kuwa Hawwa a duk lokacin da na ga ina da tsari ma ni a rayuwata wanda yake lokaci lokaci nakan je asibiti in ce to kamar abin da bature yake cewa check up in je a duba ni ko ina inda ya kamata a jikina a duba ga shin ya lafiyar ta nawa take don na tabbatar cewa babu wata matsala to kaga lafiya lau duk lokacin kuma da aka gano akwai wata irin matsala da take na sai yi kokarin ga na nemi wannan maganin da za a bani domin yi maganin wannan matsala domin dai a kowane lokaci in sanya yanayin tsarin lafiyar jikina take. to shin ka san matsayinka a game da cutar sida kwarai kuwa ni na san matsayina game da cutar sida domin ban da ita <laughs> gwajin da aka riga ka ya tabbatar da cewa ba ni da ita to shin kakan karfafa wa iyalinka gwiwa wajen zuwa asibiti domin duba lafiyarsu kwarai kuwa wannan kusan tsari ne wanda yake na dauke wa kaina har a kowane lokaci muna daukar lokaci lokaci muna zuwa muna gura lafiyar mutum daga ni mata ta yara na daga gaba ɗayan mu in nauyi ne wanda ya rataya a kaina in duba lafiya ta kuma duba lafiyar iyalina don haka yasa kan lokaci lokaci muke zuwa domin mu duba mu tabbatar da shin ya yanayin lafiyar ta mu me yake damun mu idan akwai wani abu da yake damun ko da ɗaya daga cikin iyali na za a ɗauki matakai domin ganin cewa an samu maganin da za a yi maganin cuta. An cuta mai cutarwa. cuta mai cutarwa. cuta mai cutarwa. cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku fi zo ga sirrin kamawa. Madalla. Yanzu kai tsaye ta waya muna tare da kwararren likita Dr. Mustapha Munir. Dokta, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da shigowa wannan fili namu. Yawwa barka. To, Dokta, kamar dai yadda ka ne a kan wannan cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS. Mm. Gaskiya magana ma a ah, cutar nan ta sida ko hiv saboda mm. a satin nan ne ranar cutar na duniya kuma musamman mu najeriya da nijar mm. um, a najeriya ana magana akwai sama da miliyan uku da dubu ɗari ɗaya da suke fama da wannan cutar mm. a najeriya kaɗai Najeriya ita ce ta biyu a yawan mutanen da suke fama da wannan cutar saboda haka ba abu ne da ya kamata a tattauna mm. a ga hanyoyin da mutane za su kare kansu. Mm. To, Dokta, muna ji mecece wannan cutar daga farko? ita cuta wannan cuta ce ta kwayar cuta ce kamar yadda mutane suka sani ta virus wato ƙananan halittu na cuta wanda take zaune a jini. Mm. Ana ɗaukan ta ta hanyoyin duk da jinin mutum zai haɗu da na wani. Mm. Jariri zai iya ɗauka daga uwarsa, za a iya ɗauka ta hanyar saduwa tsakanin mace da namiji ko ta hanyar ƙarin jini a asibitoci da wanda ba su kula da sun yi gwaji sun tabbatar da ingancin jini ba ana iya ɗauka ta wajen wanzamai wanda ba sa tsaftace kayan aikinsu kamar za su yi kaciya ko cire beli ko aski hmm. wanda ɗan ciwon raunin da ake ji ta wannan zai iya kawo wannan cutar su ne waɗannan dai su ne manyan hanyoyi da ake ɗauka. Hmm. so babban matakin kariya hmm. mataki na farko shine a ah, kulawa Mm. mutum ya kula ba musamman da wajen wanzamai wajen saduwa mutum ya kiyaye mm. da sai kamar da saduwa barkatai mm. kamar sai ya zama mutum ya kiyaye sannan kuma ya san matsayin da yake ciki saboda bincike da harkar magani ta yi nisa akan yadda ko cutar nan ta shiga jikin mutum wani zai shekara ashirin talatin bata nuna ba in har yana bin ka'ida ta magani mm. yana bin ka'idar likitoci kuma wannan gwaji da ake yi kyauta ne magungunan ma akasarin su kyauta ne kun ga abin da mutum ya kamata ya kawai ya je a gwada shi mm. ko ba maganar shi wannan gwaji ba maganar mutum ya ce a'a ya yi kaza bai yi kaza ba za a gwada a baka san sani shi ne mafi ala ta ya mutum ya ɗauka ta ya mutum ya ɗauka tsautsayi zai iya faruwa mutum ya iya ɗauka ta hanyoyi da dama saboda haka lallai mutum ya je a gwada shi musamman musamman mata saboda ni mata su ne an fi yawan samun cutar nan a wajen sannan kuma suna haihuwa matan da ta haihu da aka yi mata gwajin wannan cutar wata ake yi kyauta a wajen awo Mm. za a iya ba ta maganin da zai zama cewa ta haifi ta haifu 'ya'yanta da yadda ubangiji ba su samu ta sa musu wannan cutar ba mm. saboda haka kaga ta kara ta kare kanta ta kuma kare 'ya'yanta daga jidali da ɗawainiya na wannan cutar haka maza su ma mm. za su iya kare kansu za su iya kare iyalinsu za su iya kare 'ya'yansu kaga wato wannan kariya ta mutum ya gwaji Mm. ba wai shi kadai zai kare ba zai kare zuriyarsa zai kare al'ummarsa mm. so sannan ah, wato ita cutar hiv ko sida mm. illarta ne a sanda ta shiga ba ta da wata alama mutum za ba ta nunawa a fuska ba ta nunawa ta jinya ita kwayar cutar in ta shiga tana da kisa ta za ta haɓaka ta ta sai ta shekara da shekara wata shida ya shekara biyu shekara biyar ma sai ta yi bata nuna ba. Mm. Saboda haka don mutum yana jin safiya ta yi za iya yiwuwa da cutar nan a jikinsa amma bata tana shiga tana haɓaka ba ta kai yanayin da za ta bayyana ba. Mm. To bayan idan aka yi bayan waɗannan shekaru ko watanni in ta tashi bayyana shi ne take zama wannan sufa ta kanjamau mm. saboda ta ci ƙarfi ta kasara garkuwar jiki to duk wata ciwo kurarraji zazzabi tarin fuka tari jinya kala-kala duk wata ita wannan virus din ta shiga mm. akwai kwayoyin jini da ake kira white blood cells wanda suke kare garkuwa ga da suke kamar su aikin su shine su du su bi inda wata kwaya cuta ta nemi ta shigo jikin mutum su haɗe wannan kwaya cutar su lalata ta. Mm. ita wannan cuta sai ta ɓata wannan kwayoyin jinin sai ya zama jinin mutum ba shi da ƙarfin yaƙi da ciwo in ya shiga. Mm. Saboda haka shigar wannan wannan cuta sai ta buɗe ƙofa. Mm. sai ta buɗe kofa kowane irin laulayi ma ya zo ya shiga tarin fuka yana cikin manyan abubuwa da suke yawan kassara masu wannan cuta hmm. da zazzabi da ƙwararraji da sauransu saboda haka duk mai lafiya ya je a gwada shi to kuma duk wanda yake yawan jinya kuma wannan bukaciran a je a gwada shi ya zama ninki biyu kenan da ninkin cewa dama kowa ya kamata a gwada shi da kuma duk wanda yake yawan jinya bukata a gwada shi ta ta ƙaru kenan. Mm. To likita kamar yadda kai bayani bari mu koma daga farko don ka ƙara masu bayanin dalla-dalla ina son mu koma daga matakin kariya yadda za ka yi masu bayani dalla-dalla wani matakai ne kwarara da ya kamata mutane su bi wajen kariya daga wannan cutar. muhimman matakai? A turanci ana raba su kashi uku matakai. Ana mm. kiran matakai ABC wato na farko da na biyu da na uku. Mm. Matakin farko na kariya da bature yake cewa abstinence shine mm. ƙauracewa duk wasu hulɗoɗi da za su iya sa mutum a cikin haɗarin wannan cuta. Wato mutum ya ƙauracewa saduwa barkatai. idan miji da mata za a yi aure kafin a yi auren nan duka kowa ya je a gwada shi ya tabbatar da lafiyarsa kuma ni a gani na tun da magana aure magana ce ta aminci da yarda da soyayya maka abu ne mm. da ya kamata a ce mm, da mijin da matar kowa ya bayyana wa kowa matsayin da yake ciki mm. tunda zama ne da za a yi na na juna da taimakawa juna shine matakin farko na ƙauracewa na biyu Shi shine na gwaji wanda na yi magana a kan shi amma zan ƙara nana ta shi saboda sama da kashi saba'in cikin ɗari na wanda suke ɗauke da wannan kwayar cutar ba su san ma suna ɗauke da ita ba. Mm. Hukumomin lafiya da gwamnatoci sun samar da wannan kayan gwaji kyauta magunguna kyauta magungunan nan kullum ƙara ƙarfi suke wanda a yanzu cutar ma in kana da ita in zaka bi wannan ka'idojin da yawa in ka gansu ma sai ka ga kamar sun ma wanda ba ma da cutar kumari mm. za ga mutane da lafiyarsu kalau suna harkokin rayuwarsu to mataki na biyu shine a gwaji ah, mm. mataki na uku shine kuma kariya kamar na kariya na wanda su kuma ba su da ba su da tabbacin cewa sun yi gwaji kuma ba su da haƙurin da za su iya ƙauracewa waɗannan abubuwa da suke kawo wannan cutar shine amfani da kariya ta kamar irin su kwaroron roba da mm. ake amfani da su mm. su ba waɗannan abubuwa ne da yawa asibitoci ana samar da su kyauta ko kuma a kemis in mutum ya je ba tsada ne da su ba kuma wahalar amfani ne da su ba idan aka yi amfani da waɗannan kariya yadda ya kamata mm. zai yi ya abubuwa ne da za su kare kariyar da za ta rage yawan yaduwar cutar amma fa ba fa kashi ɗari bisa ɗari ba ne mutum zai amfani da wannan kamar ɗan abu ne na je mm. na ɗan lokaci kafin mutum ya je a gwada shi kuma kafin ya nemo magani. Mm. saboda haka waɗannan su ne kamar manyan abubuwa guda uku da ya kamata dama gwajin lafiya a yi abu ne da ya kamata a ce kowa yana akalla a shekara mutum a ce ya je an duba lafiyarsa to don ka je likita da ka je duba lafiyarka ba amma bayanin a cutar kanjamau wanda ya kamata a yi sai kai musu kini ka ce to yaya me matsayin wannan cuta da ka ji ana bayani a rediyo babba a duba shi har yara ma a duba su iyaye mata da maza duka saboda cuta ce yanzu da ba ta da kama babu kuma yadda za ka dubi mutum a fuskaka cewa na zai iya ɗauka saboda hanyoyin ɗaukanta mm. mun yi bayanin su suna da yawa sannan ya kamata a ƙara wayar da kan wanzamanmu da masu askin baba su ma a wayan musu da kai kuma duk mu dinnan da muke zuwa muke amfani da su da muke zuwa wajen su mu za mu taimaka wajen wayan musu da kai idan na je wajen mai aski na a gabana sai ya ɗauko wannan abin askin ya ya goge shi da sinadari da ake kira spirit mm-hmm. idan kuma wanzami ne ya zama cewa kafin ana tsaftace yana tsaftace askocinsa kuma askar da sai an tafasa ta ni ba ma na bari ni kaina ko wani nawa a yi mm. masa kaciya da wannan mm. abin na wanzami in ba in har za a yi ku na tabbatar an tsaftace ta saboda kada yaro bai san hawa ba bai san cuta ba ya dau cutar da tafi karfinsa. Mm. Dokta ni kuma tambaya na shine yaya mutum ke iya zama da wannan cuta bayan ya kamu kuma ya yi rayuwarsa daidai. Mm, ta hanyar da ya kamata masu cutar su kuma shawaran da za a basu yadda za su ci gaba da kiyaye kansu da kare kansu na farko idan mutum ya aka sanar da shi mm. cewa yana na'ura ta yi halinta ne <laughs> kamar layi ya dan yanke kaɗan ina jin layi ya dan yanke ko to amina kamar yadda kika ji likita ya yi bayani eh, ina jin ga masu kira nan sun fara kiran eh, hello hello salamu alaikum amin alaikum salamu wa rahmatullah wa ke magana eh bello garba ne mai bulawus kala kala daga nan fara to bello wane shawara za ka iya ba dawa akan cutar sida to gaskiya shawarar da zan ba su a kan wannan cuta ta sida to ni ina kira ga sukan su jama'a na farko dai su nemi kariya daga wannan cuta Mm. kuma wanda Allah ya jaraba da wannan cuta ta bai kamata ba a kyamace su mm. to ina jin shi ma waya shi ta ci gaba da ba su shawarwari mm. kuma yana kira ga jama'a da ya kamata su ci gaba da zuwa awo domin ya ya tabbatar da kansa haka kuma ina da tambaya ga likita da yake na ji an ce kawai wanda yana da wannan cuta da wanda bai da ita wai suna iya suna iya arme to wace hanya ta za a yi wanda zai da ta arewa da ada kuma ya zama bai ɗauki wannan ba sai a tambaya ta. To Malam Bello abin nan mun dan samu tangardan na'ura likita ana ƙoƙarin sa auto gashi nan ma me ce ce ka tambayar ka? Likita barka da dawowa. Eh, yawa ga wani kira nan mun samu akwai wata mahimmaciyar tambaya da yake yi to ina son ka taya mu ansa shi. Malam Bello ce tambayar taka? to ina jin layin shi ya eh, tsinke tambayar da ya kamar na rike likita ya kamata a yi mashi bayani sosai yana tambaya ne wai an ce da mai dauke da wannan cutar da mara dauke da wannan cutar za su iya yin aure? To, maganar za su iya shi ne za a iya aure musamman idan wanda yake dauke da ita ya san yana dauke da ita ya sha magani na tsawon lokaci kuma ya je an gwada an ga cutar tashi ta yi ƙasa sannan kuma na, so na farko ya san yana da ita na biyu ya sha magani na tsawon lokaci na uku an gwada an ga cutar mm. karfinta ya yi ƙasa sannan na hudu a duk lokacin da za a yi saduwa ana amfani da kororon roba so waɗannan abubuwa guda hudu idan za a iya cika so ba za a iya ba hurumin likita bane da zai haramta wa mutum aure ko ya ce abu zai yi ko to likita yin hakan kana ganin bai da illa su tabbatar mm. da cewa za su iya zaman tare za kuma su iya daukan wannan matakai mm. da suka dace lokaci ta halin to likita lokaci ya yi halin shi kan wannan batu mai kyau amma kuma ba lokaci mun gode kwarai allah saka da alheri oh. mm, gashi nan malama julin ta daga mana hannu to duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a madadin wadda ta taimaka mana juli da injiniyan mu na yau sai abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da wannan shirin amina bahari auna ni daula salim nake cewa Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25